to kafafen sadarwa suna daga cikin kalubale a matsayinku na matasa duk sanda ka ɗauki wayanka akwai wata aya da ya kamata ka rinka tunawa a zuciyarka ita ce fanin Allah malaukakin sarki inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana alhu mas'ula da jinka da ganinka da kudurce-kudurcen zuciyarka wannan da ka zartar duk sai Allah ya tambaye ka a kansu Allah ta ya an zo alkiyama za ce waqifuhum ku tsai da su innahum mas'ulun sai Allah ya tambaya sai Allah ya tambaya da yawan matasa sun daina zuwa sallah asubahi saboda ba sa kwanciya da wuri suna can kan wayoyi suna can da matasan ma da wanda ba matasan ba duk haka ne sallah asubahi ya tsanani duk an yi tawaye a masallatai saboda wayoyi ke cin dararen in mutum ya kwanta kai ka ce shi ne wanda annan sulasulan ke faɗi a hadisi yake cewa himarun bin nahari jifatun billai da rana mai ta aikin neman duniya in ya yi mun kwanta man Allah sallallahu ce kaman mushe wani sai an tada wata a ce kai ku bige ta ta tashi wai sai an bigi mutum da ya tashi sallah to wannan ba karamin kalubale bane ku kiyaye ku yi abin da Allah yake so kafafen sadarwa ni imani da rahama ne amma kuma idan mutum ya yi wasa ya sakaci to gaskiya za su halaka mishi rayuwa suna da cutarwa cutarwa mai yawa duk abin da ya kashe maka lokaci ya gama da kai a rayuwa duk abin da ya kashe maka lokaci to ya gama da kai a rayuwa